Tun da sanyin safiya a nan muna a asibitin da ke cikin da'irar tsibiri gobir ne inda malama hasana ta kawo ɗanta Muhammad a asibitin tana bayyana abin da ya faru ga ɗan nata. Wallahi zawo ne yake da mashina da masassara. Jiya gurin gizar da ya fara zawo. Da ruwa yake yin shi kuma kamar gumba yake zawon nashi. daman ya taba yin shi ko yanzu da ne yayi bai taba yin shi ba yanzu dai ne ya fara shi kuma har zuwa dare dai yana ta yin shi kuma yanzu ma da sahaya yi shi Da farkon wannan shekara dai a cikin wannan asibitin an samu mutane 778 da suka kamu da gudanawa, 37 gudanawa da kuma karewar ruwan jiki. Dr. Abdulaziz Yahya shine shugaban asibitin ya bayyana yadda suke kula da marasa lafiyan. Independence ya danganta da yadda yanayin abun ya yi kamari kamar abin da ya shafi gudanawa da karewar ruwan jiki. A nan marar lafiya yana iya amfana da magunguna wanda ya kai a ƙara masa ruwan jiki wanda ake saka waɗansu magunguna da suka dace musamman da farko aka nemi musabbabin gudanawar takwana sai a yi magani amma duka da haka da farko dai abin da ba a so ake kuma kiyayewa shine ya kai da ƙarewar ruwan jiki domin rage rage gudanawa ga yara ƙasar Nijar a shekara ta da goma sha uku ta samar da wani rigakafi da ake kira rota firis. Dr. Kalla Idi shine babban daraktan asibitin Jaha. Rotari wani magani ne da ake bayarwa domin kashe ƙwayoyin uh, cututtukan gudanawa musamman ma ga yara. Ƙwayoyin cuta ne da ake iya ganewa ta hanyar uh, kayan ciki musamman ma abincin da ake ci ko kuma dauɗa hannaye ko kuma bahayan da ake yi a fili kwayoyin cuta sukan dawo muna a cikin abinci da kuma ruwan sha. Rigakafin ya shafi jarirai ne 'yan sabuwar haihuwa daga makonni shida a matakin farko sai kuma bayan makonni hudu a mataki na biyu.